mutane suna yunkurin fara ɗaukar doka a hannu ba abu ne wato mai daɗi ba za a ji an ce yau mutane abin ma har ya kai bango ga suna tunanin cewa za su fara ɗaukar matakin da hannunsu wannan ba abu ne da ya kamata ba to jama'a assalamu alaikum sunana sp abdullahi haruna kiyawa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sanan jihar kano tabbas idan muka duba yanayin aikata laifuka abun yana canjawa ne wasu lokutan kaga laifukan sun ƙaru wasu lokutan kuma kaga sun yi ƙasa sun ragu duk da yake cewa ana yin duk ƙoƙarin da ya kamata na ganin cewa an yi maganin duk wasu wato nau'ika na laifuka idan muka duba abin da ya faru a jihar kano musamman ƙarshen shekara da ta gabata da kuma farkon wannan shekara inda wato daidai lokacin ana shirye-shirye na gudanar da zaɓe na wannan shekara da aka gama wato na 2023 za mu ga cewa mafi yawancin abubuwan da aka yi kafin zaben abubuwa ne wato na kamfen na siyasa inda mafi yawancin manya-manyan taruka da aka yi wato a jihar Kano za ka ga yawan inda muke kama irin waɗannan wato 'yan daba. musamman wanda suke fitowa da makamai suna faɗan daba sannan kuma wato suna ƙwacen wayoyin mutane a daidai wannan lokacin mafi yawanci sukan bi taruka na siyasa duk inda suka ji an ce akwai taro can suke zuwa wanda siyasar ce ta sa gaba ɗaya su kansu waɗannan wato 'yan daba da kuma masu fashin waya suka ƙaru to bayan an kammala wannan zaɓuɓɓuka gaba ɗaya za ka ga cewa waɗannan ɓata gari waɗannan 'yan daba sun canja salo yanzu ba zuwa kamfen na siyasa inda wasu in sun je a lokacin abubuwan da suke na kamfen ne yanzu babu kamfen din babu magana siyasa wato an koma an dawo to duka kuma ga su sun tattaru suna da yawa wanda ce ta sa sai suka dawo suna irin wannan fadace-fadace na daba da kuma kwace na wayoyin mutane rundunar sanda ta kasar reshen jihar kano a ƙarƙashin jagorancin kwamishinan ta cp muhammad usaini gumel wanda al'ummar wannan jiha bayan ya kama aiki ranar biyu ga watan biyar na wannan shekara ta 2023 suka ba shi suna faɗa da cikawa in ya faɗa yana cikawa ya kawo matakai da hanyoyi da dama na ganin cewa an yi maganin wato duk wani nau'i ma na aikata laifuka a jihar Kano. Na farko ya fara gana da 'yan sanda ya ja hankalinsu akan aiki wato a tabbatar da aiki ka faɗa da ka faɗa tare da al'umma a yi aiki da ƙwarewa kamar yadda doka ta tare da sannan a guji karɓe-karɓe haka zalika kuma ya ce a yi aiki wato kowane lokaci ya zamto kofar 'yan sanda a buɗe take kamar yadda kofarsa take a buɗe bayan ya ja hankalin 'yan sanda ya ba da umarni an ƙara da sintiri lungu da saƙo na cikin wato jihar Kano. Haka zalika irin waɗannan mutane da suke fitowa suna aikata wannan aika-aika duk wanda aka kama shi da wani makami ya fito ƙwace ko ya yi ƙwace ana kama shi ne a gurbanar da shi a gaban kotu da laifukan fashi da makami. waɗannan abubuwa da aka fara gani yanzu misali mutane suna yunƙurin fara ɗaukar doka a hannu ba abu ne wato mai daɗi ba za a ji an ce yau mutane abin ma har ya kai bango ga suna tunanin cewa za su fara ɗaukar matakin da da hannunsu wannan ba abu ne da ya kamata ba abin da ya kamata mu ya kamata mu san cewa abin da ya shafi tsaro ba iya na jami'an 'yan sanda ne su kaɗai ko na sauran gamayyar jami'an tsaro ba abu ne na al'umma gaba ɗaya kowa yana da rawar da zai taka na ganin cewa ya taimaki tsaro saboda haka mu guji ɗaukar doka a hadalin saboda komai da kuke gani yakan buƙaci bincike gudun kar a je wanda bai ji ba bai gani ba wani abu mara daɗi ko mara kyau wato ya same shi a guji haka ɗin, kuma a ci gaba da bamu haɗin kai kamar yadda aka saba duk inda aka ga motsi na irin waɗannan ba ta gari a yi ƙoƙari a sanar da mu a police station da ke kusa ko a kira mu a lambobin wayar da muke bayarwa kamar haka akwai sifili takwas uku biyu hudu ɗaya tara bakwai biyar hudu sai sifili takwas ɗaya biyu uku takwas biyu ɗaya biyar bakwai biyar muna godiya a kowane lokaci da haɗin kai da ake bamu.